Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Uh, ah, sunana Zulkifil Usman uh, wanda aka fi sani da Senator Social Director daga Bebeji Plaza Gusau. Na'am, Malam Zulkifilu labarai sun yadu a garin Gusau da kewaye cewa akwai wani ibtila'i da ya faru da 'yan ku ko kuma in ce yaren ku tun da a kai matsayin jagora ne a cikin wannan kasuwa menene gaskiyar lamarin eh wannan gaskiya ne yau wannan rana asabar a 'yan kasuwanmu kuma abokanan kasuwancinmu sun samu ibtila'i na daga hanyar sokoto sun je ɗauran auren ɗan uwanmu wanda allah ya yalwanta da aure wanda suna kan hanyar dawowansu a daidai garin da ake cewa traitor na jihar sokoto a wannan iftila'i ya faru da su wanda zuwa yanzu labarai suna zuwa muna an ɗauka mutum sama da mutum hamsin a wayannan mutane namu a ko akwai wani mataki da kuka ɗauka na sanar da hukuma abin da ke faruwa e gaskiya yanzu kusan in ce maka najeriya ga baki daya a tsakani da allah wannan labari ya kai saboda ina ga yanzu na karbi waya daga mutane daban-daban daga jihohi daban-daban sama da waya ɗari na masoyanmu da kuma abokan hulɗoɗinmu wanda suna ta kiran waya suna jin me ke faruwa zuwa yanzu duk wata media da ka sani a Najeriya tun daga tweeting facebook whatsapp and whatever babu inda ba tura wannan sakonni ba wannan itila'i da ya faru akan wannan yan uwa mu. so daga ƙarshe menene kiran ku ga ko kuma in ce bayani da za ku yi ma iyayen waɗannan yara naku da wannan ibtila'i ya faru da su to kiran mu a nan shine muna kira ga gwamnatin jihar zamfara kamar yadda ta saba yi a al'adance kuma a hukumance ko kuma irin haɓɓasa wanda suka saba yi na idan ibtila'i ya faru da ɗan jihar ta irin gudunmuwan da suke bayarwa mun sani sukan sanar da jami'an tsaro a kai ɗauki da wuri in abin ya bai daɗe da faruwa ba wanda zuwa yanzu mu ana maganar zuwa yanzu ana maganar kusan awa uku kenan da ɗaukar wa'annan yan uwa namu muna kira wa gwamnatin jihar zamfara ta tausaya wa nan yara ta tausaya ma iyayensu su tausaya mana mu da muke ƙananan 'yan kasuwa don allah don girma allah su sanya hannu akan wannan iftila'i da ya faru akan 'yan uwanmu kuma ina kira ga iyayen wa'annan yan uwa namu da aka ɗauka da matayensu ina mai ba su haƙuri kuma su sani cewa duka ɗan adam baya wuce ƙaddaransa duk lokacin da aka haifi ɗan adam akan iya rubuta abu a lauhin mahfuz zuwa yanzu abinda zai iya faruwa da bawansa to muna godiya sai an jima masha Allah ina godiya